‘yan uwana maza da mata da muka haɗu a wannan masallaci mai albarka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Yau muna ranar Lahadi 21 ga watan Ramadan, hijirar ma'aiki sallallahu Alaihi wa sallama 1400 da arba'in da biyar wanda kuma yake daidai da talatin da ɗaya ga watan uku miladiya ta dubu biyu da ashirin da hudu muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya marar iyaka da ya ba mu damar wannan haɗuwa domin tattaunawa akan abin da ya shafi addininmu da rayuwarmu kamar yadda dan uwa malam bukhari ya faɗi cewa matashiyar zaman mu a yau shine mace musulma da ƙalubalen zamani babu shakka mace wanda rabin halitta daga cikin halittun ubangiji subhanahu wata'ala ko rabin al'umma namiji yana ɗaukan kaso rabi ita ma ta ɗau rabi a cikin al'umma rayuwa ba za ta yi daɗi ba idan babu mace a cikin wannan rayuwar Huduba duba Allah subhanahu wata'ala lokacin da ya halicci annabi Adam ya halicci aljanna da kayan daɗin cikin aljanna da duk abubuwan da aka tanada masa a cikin aljanna na more rayuwa Allah subhanahu wata'ala bai kai shi gidan aljanna shi kadai ba duk da cewa aljanna din nan akwai duk wani abin da rai yake so lahum ma yasha'una fiha ce duk abin da mutum yake so akwai shi a cikin aljanna amma Allah subhanahu wataala ya san cewa rayuwar annabi Adam ba za ta cika ba a cikin aljanna idan ba shi da mata saboda haka sai Allah subhanahu wataala ya halatta masa matarsa يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها الله أهل التامس ما تسا دومين دا وانن جن دا انسا زي چكاء جنان الجنة فقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة الله يتشي دا شيدا ما تسا سشقاء الجنة su zauna a ciki su ci dukkan kayan daɗin da yake cikin gidan aljanna to wannan yana karantar da mu kan cewa duk wani daɗi da za a ba wa mutum ɗa namiji idan babu mace tare da shi to wannan daɗin ba zai cika ba ashe tun daga nan za mu fahimci cewa tun lokacin da Allah ya yi duniya ya nuna wa ɗan adam muhimmancin ya mace tare da shi ya nuna masa cewa rayuwarsa ba za ta cika ba ba zai samu nutsuwa ba sai ya samu matar da za ta kwantar masa da hankali da zai samu wadda za ta ɗebe masa kewa wallazi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha liyaskuna ilaiha saboda haka da wannan matar ne shi kansa annabi adam zai samu sukuni kamar yadda Allah ya faɗa in babu wannan ba zai samu sukuni ba a gidan aljanna Allah ce wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha to wanda shi yake nuna ma mutum ko shi yake nuna mana cewa mace wani abu ne mai mahimmanci kwarai da gaske a rayuwar bil adama rayuwarsa ba za ta cika ba sai da wannan annabi sallallahu alaihi wa sallama a hadisansa daban-daban ya nuna cewa jin daɗin duniya ba zai cika ba sai da mace ta ƙwarai kamar yadda ya zo cikin sayi muslim da sunanin nasa'i hadisin abdullahi ibn za mazala yana cewa duniya mata wa khairu ya hal mar'atu saliha duniya wurin jin daɗi ne wurin morewa ne amma mafi alkhairin jin daɗin duniya shine mace ta ƙwarai hakanan hadisi ya tabbata a cikin jami'u tirmidhi da sunan ibnu maja hadisin sauban bararren bawa manzo sallallahu alaihi wa sallama yake cewa lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya saukar da fadarsa a cikin suratu tauba والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم suke سكي تسكك زيناري دا ba sa ciyar da su don Allah Allah ce ka yi musu albishir da azaba mai raɗaɗi yayin da wannan ayar ta sauka sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suna tare da shi suna tare da shi a wata tafiya da suka yi sai wasu daga cikin sahabbai suka ce ya rasulullah ga ayar da aka saukar akan zinari da azurfa da mun san dukiyar da tafi wannan alkhairi da ita zamu nema لو علمنا أي المال خير لاتخذناه da mun san dukiyar da ita ce za ta fi azurfa da zinari da ita za mu nema sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce afdaluhu lisanun zakirun wa qalbun shakirun wa zawjatun tu'inuhu ala imanihi abinda dukiyar da ta fi kowace mutum ya samu harshe mai ambatan Allah Allah ya bashi harshe mai yawan ambatan Allah sannan ya bashi zuciya mai godewa Allah sannan ya bashi mata ta ƙwarai wacce za ta taimake shi akan imaninsa wani hadisi yana nuna maka cewa samun mace ta ƙwarai daidai yake da ka samu harshe da za ka riƙa ambatan Allah da shi koyaushe ko ka samu zuciyar da za ka riƙa gode Allah da ita koyaushe sannan samun mace ta ƙwarai ta fi Allah ya baka taskokin dukiya na zinari da azurfa wannan ba ƙaramin martaba da daraja ya nuna ya mace tana da shi ba a rayuwar addinin musulunci haka nan ya zo cikin sahih ibn hibban hadisin sa'ad ibn abi waqqas radiyallahu ta'ala anhu yake cewa annabi sallallahu alaihi wa ya ce abubuwa guda hudu suna daga cikin arzikin duniya jin daɗin duniya abu na farko sai ce almar'atu saliha mace ta ƙwarai sannan almaskanul wasi'u wurin zama mai yalwa wato gida mai yalwa sannan aljaru salihu makoci na ƙwarai sannan almarkabul hani abin hawa wanda yake da daɗin hawa kaga wannan yana nuna cewa duk irin abin da mutum zai samu a rayuwarsa in Allah bai bashi mace ta kwarai ba to jin daɗin rayuwarsa bai cika ba haka nan hadisi ya tabbata a cikin al-mu'jam awsat na tabarani da musadrak na hakim hadisin Anas Anas dan Malik yake cewa na ji annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa man razaqahu Allahu imra'atan salihah فقد أعانه على شطر دينه فليتق الله في الشطر الثاني wanda duk Allah ya bashi mace ta kwarai ya azarta shi da mace ta kwarai annabi ya ce to wannan Allah ya taimaka masa a bisa rabin addininsa sai ya kiyaye Allah a cikin wato rabin tsagi na biyu da rage to duk wannan hadisai mun ambace su don su nuna mana yadda mace take da matsayi kwarai da gaske musamman mace musulma wacce take a ta kwarai take da matsayi babba a rayuwar ɗan adam rayuwar ɗan adam ba za ta yi ba tare da mace ba to amma mace musulma musamman a wannan zamanin a wannan lokacin da muke rayuwa a cikinsa tana fuskantar ƙalubale iri-iri tana fuskantar ƙalubale daban-daban tana fuskantar ƙalubale a matsayinta na uwa yadda za ta kiyaye 'ya'yanta ta tarbiyyance su ta ɗora su akan hanya mai kyau su zama 'ya'ya nagari. tana fuskantar ƙalubale a matsayinta na matar aure yadda za ta kiyaye mutuncin aurenta yadda za ta tsare aurenta yadda za ta taimaka wa mijinta a rayuwarsa yadda za ta taimaka wa al'ummarta mace musulma tana fuskantar ƙalubale a matsayinta na budurwa ya yadda za ta kare mutuncinta yadda za ta kare matsayinta yadda za ta kare kanta daga miyagun ‘yan fashi masu fashin addini da fashin mutuncin ‘ya mace wanda suna nan ta ko'ina suna ta bulbulowa haka nan mace a kowane irin mataki take a wannan lokacin tana fuskantar ƙalubale iri-iri ƙalubale a rayuwarta ta ya mace da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba ta irin wannan karamci ya ba ta irin wannan matsayi ya ba ta matsayi ba ƙarami ba ya za ta yi tsakaninta da Ubangiji ta gode masa kan wannan matsayin da ya mata ta tsare mutuncinta ta tsare addininta tana fuskantar ƙalubale a gidanta na aure yaya za ta yi ta kiyaye aurenta ta kiyaye wato amanar da take kanta ta ba wa 'ya'yanta kyakkyawar tarbiyya hakanan tana fuskantar ƙalubale a yayin da take budurwa ba ta yi aure ba yaya za ta kare kanta daga miyagu waɗanda suke ta ƙoƙarin su ga sun kacaccala mata mutuncinta sun lalata mata wato rayuwarta ashe kaga dole ne mace musulma ta tashi ta nemi abin da za ta kare kanta daga waɗannan ƙalubale da za ta fuskanta ko take fuskanta ba a taɓa wani lokaci ba da mace take fuskantar ƙalubale na yadda za a yi amfani da ita wajen a tarwatsa rayuwar al'umma irin wannan lokacin da muke ciki tana fuskantar ƙalubale daga ƙungiyoyi daga ƙasashe daga wasu mutane daban-daban waɗanda kowanne ya ɗana kibiyarsa yadda zai same ta a makasa ya gama da ita ana so a yi amfani da ita a matsayin tarko wadda za a ribaci wasu a halaka su ta hanyarta don haka mace ta samu wannan ƙalubalen wato wanda a rayuwa ba taɓa ganin irinsa ba ƙungiyoyi na ashararai na lalatattu na ciki da waje waɗanda kullum suke kururuwa suke ƙaraji da cewa su 'yan rajin kare haƙƙin 'ya mace ne alhalin su ne suka fi kowa lalata ya mace su suka fi kowa shigar da ya mace cikin tasko su suke so su yi amfani da raunin da take da shi wajen su cimma wasu miyagun bukatunsu mata da yawa waɗanda ba su samu kariya ta addini ba sun fada cikin wannan tarko an kai su kuma an baro sun shiga cikin wani yanayi wanda suka ɓata tsakaninsu da Allah suka ɓata tsakaninsu da al'ummarsu ta musulmi saboda biya ma wasu bukatunsu na raɗin kansu babu shakka babu inda mace za ta samu daraja ta samu ɗaukaka in ba a addininta na musulunci ba babu kuma wani addini ko wani tsari ko wata ƙasa ko wata doka da aka taɓa yi wadda ta bawa mace ‘yanci ta bawa mace dama ta bawa mace daraja ta bawa mace kima kamar yadda musulunci ya ɗaukaka matsayin mace idan muna fuskantar irin waɗannan ƙalubale na zamantakewa ƙalubale na kiyaye mutunci ƙalubale na tsare kyawawan al'adu ƙalubale na tsare kyakkyawar zamantakewar aure to wajibi ne kowace mace ta samu makamai masu wato ƙarfi waɗanda da su ne za ta iya shiga irin wannan gwagwarmaya kuma ta yi nasara gwagwarmaya ce da dole dole ne ana cikinta ko baki ko kin so kina cikin wannan gwagwarmayar to amma ita gwagwarmaya ba za ka yi nasara ba matuƙar ba ka da wasu makamai na kare kanka daga waɗanda za su riƙa kawo maka hare-hare domin su ga sun kai ka ƙasa babban makamin ki na farko da ya kamata ki riƙe kuma da shi za ki iya fuskantar duk wani ƙalubale shi shine imaninki kada ki yadda a yi miki digirgire da imaninki kada ki yadda ki yi wa sarere da imaninki kada ki yi wa imaninki riƙon sakainar kashi ki riƙe ki da kyau wannan imanin wanda yake bugowa daga zuciya da yadda da Allah subhanahu da yadda da manzansa da yadda da abin da Allah ya saukar da yadda da dokokin ubangiji subhanahu wannan imanin ba ƙaramin makami bane Allah subhanahu yana cewa man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min Yannahu, hayatan tayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun Allah ya ce duk wanda ya kyakkyawan aiki namiji ne ko mace yana mumini yayi kyautata aikinsa yana mumini Allah ce to za mu ji yadda shi rayuwa mai daɗi kuma za mu saka masa da mafi kyan abin da ya aikata saboda ka imani shine jigo a kansa komai yake ginuwa idan kika yi wasa aka raba ki da imaninki da Allah da imaninki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka raba ki da imaninki da alqur'ani da ayoyin Allah da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama to an gama cin cinye ki da yaki saboda haka ki riƙe wannan makami ƙwarai da gaske duk wani abu da ya taso ki mai da al'amarinki ga Allah ki riƙe Allah subhanahu wata'ala ki sani cewa ya fi kowa sanin maslaharki tun san da ya halicci duniya ya halicce ki tare da annabi adam tare da ɗa namiji <coughs> wanda imani shine makamin farko da kowace mace ya kamata ya zama na tana ta renansa mun san imani kamar kayan da muke sawa ne sukan tsufa ba buƙaci sabunta su haka annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa imani yana tsufa tare da ɗayan ku kamar yadda taguwarsa da yake sawa take tsufa don haka ku jaddada imaninku Za haka koyaushe ki rika jaddada imaninki menene zai ƙara haɓaka imani shine makami na biyu shine makamin kyawawan ayyuka kyawawan ayyuka bauta wa Allah subhanahu wata'ala da yin abin da Allah subhanahu wata'ala ya yi umarni da a yi da barin abin da ya ce a bari bauta wa Allah da kyawawan ayyuka wannan shine abin da yake ƙara haɓaka imani kuma shine makami na biyu wanda zai wasa maka imaninka a koyaushe ki zama mace mai kyakkyawar mai kyawawan ayyuka mai yawan azumi mai yawan sallah mai yawan sadaka wannan wani abu ne da zai baki ƙara miki alaƙar ki da ubangiji ta yi ƙarfi kuma ki zama ɗan lele a gaban a fadar ubangiji subhanahu wata'ala lokacin da wani abu ya haɗa annabi sallallahu alaihi wasallama da hafsa matarsa sayyidina umar har ta kai annabi ya ce ya sake ta nan da nan Allah ya aiko Jibrilu ya zo ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa maza maza a dawo da Hafsa ta ci gaba da zaman aure a gidan annabta saboda mai saboda fa innaha sawwamatun qawwama saboda ita mace ce mai yawan azumi na nafilfilu kuma mai yawan qiyamul laili ku duba ku ga yadda kyawawan ayyukanta suka cece ta ba ta fita daga gidan annabta ba don haka kyawawan ayyuka na ibada yana ƙara wa mace matsayi a gurin Allah idan muka karanta ƙissar mahaifiyar Maryam tare da Maryam mahaifiyar Annabi Isa alayhi da yadda aka same ta za mu ga lalle ibada da bautar Allah wani abu ne da yake ɗaukaka darajar mace ya kai ta inda ba ta yi tsammani ba Allah subhanahu wata'ala yana cewa yana gaya mana lokacin da mahaifiyar Maryam ta ce qalat rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب ودوبا بقى يدى الله سبحانه وتعالى يدعوك كمطعين mahaifiyar Maryam ya kuma ɗaukaka matsayin ita kanta Maryam ɗin a dalilin komawa ga Allah subhanahu wa ta'ala da neman agajinsa da neman tallafinsa da kuma bauta masa saboda haka ubangiji subhanahu wata'ala ya karɓi addu'ar mahaifiyar maryam wacce ta yi bakancan abin da yake ɗauki a cikinta cewa idan ta haife shi za ta kai shi gidan bauta ya yi ta bauta wa allah ya yi ta yi wa gidan ɗakin allah hidima to sai ya zanto kuma abin da ta haifa ya mace ce ba namiji ba amma duk da haka Allah ce ya karbe ta fa taqabbalaha rabbuha bi qabulin hasan Allah ya mata kyakkyawar karba ya kuma dankare nanta a hannun ɗaya daga cikin manyan annabawan Allah a lokacin shine Zakariya ya ba da Zakariya cewa ya rene ta wato ta tashi a gidan annabta ya zama tana zama a wurin bautar Allah duk sanda Zakariya ya je ya kai mata abinci sai ya samu tuntuni ma an riga an kawo mata kayan marmari iri-iri wanda ba a samun su a lokacin ya rika mamaki yana cewa ta ina kike samun waɗannan kayan marmari wanda a yanzu ba a samun su ta ce huwa min indillah wannan daga Allah ne kuma Allah yana azurta wanda ya so ba tare da lissafi ba to wanda yana nuna mana wato dukkan wata mace ta ƙwarai a wannan gwagwarmaya da ake yi tsakanin rundunar Allah masoya Allah da manzansa da kuma masu son su ga sun kai musulunci da musulmi ƙasa sun lalata musu tarbiyya tana buƙatar mace ta riƙe makami na kyawawan ayyuka ta riƙe makami na bautar Allah subhanahu wa ta'ala za mu ga Allah subhanahu wa ta'ala a wurare daban-daban alƙur'ani ya yabi mata masu kyawawan ayyuka ce fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafiza Allah fassalihatu mata na kwarai qanitatun masu maida al'amarin su ne ga Allah masu da'a ne ga Allah hafizatun lil ghaibi kuma masu tsare mutuncin mazajen su ne lokacin da ba sa nan to kaga wannan yabo ne ubangiji subhanahu wataala yawa mata na kwarai haka nan Allah ya ce wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah inna Allah azizun hakim Allah yake cewa mu'minai maza da mata ba'dhum awliya'u ba'd sashin su masoya sashi ne wato su masu ƙaunar junansu ne suna umarni da kyakkyawan abu suna hana mummuna suna kuma tsayar da sallah suna ba da zakka sannan kuma suna imani suna yin da'a ga Allah da manzansa Allah ce waɗannan Allah zai ji kansu lalle Allah mabuwayi ne wanda yake mai hikima ya yi musu alkawarin aljanna wanda ƙoramu suke gudana ta ƙarƙashinsu za su zauna a cikinsu har abada Allah ce wannan shine ne alfawzul azim babban rabo ya tabbata a cikin sahih ibn hibban hadisin abu hurairah radiyallahu anhu yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya ce idza sallatil mar'atu khamsaha wa samat shahraha wa hasanat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha adkhulil jannata min ayyi abwabil jannati shi'ti annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mace ta yi rika sallolinta biyar ta rika kula da sallolinta ba ta wasa da sallah ko me take yi lokacin sallah yayi za ta tashi ta yi sallah a kowane irin taro ake in lokacin sallah yayi ba za ta bari lokaci ya wuce ba za ta je ta yi sallah ta kula da sallolinta biyar sannan lokacin azumi ya zo aka yi azumin ramadan tare da ita ba ta rika wato gogo cewa azumi ba za zo wani lokaci da mata suke kokarin su yi bankwana da azumin ramadan sai mace ta ce ita ciki gare ta ba za ta yi azumi ba saboda tana da ciki ciyarwa za ta yi haka kawai fa sai ta tsiri cewa ai ciki gare ta ai malamai sun ce in kana da ciki ba sai ka azumi ba ka ciyar kawai sai ta rika tambaya wace irin ciyarwa za ta yi mutum ɗaya kamar yaya na za ta bashi tana neman ta kwaci kanta daga azumi to wannan ba daidai ba ne ko kuma bayan ta, haihu ta ce kuma shayarwa take kaga nan ma ba za ta yi ba ba raba ta yi ba bana ma ba za ta yi ba to shi nan da haka da haka sai ta yi ta kakkaucewa azumin mukan ramadan ɗin wanda kuma shi ciki da shayarwa ba sa daga cikin abin da yake hana mace ta yi azumi abin da ake yake hana mace ta azumi ta zanto tana al'ada ko kuma ta haihu tana jinin biki wannan su ne aka ce idan mace tana ciki ta bar azumi ba za ta yi azumi ba sai dai ta rama amma shi ciki da shayarwa wannan asali za ta yi azumi sai dai idan ta shiga wani yanayi wanda zai jiga ta jigatawa mai tsanani ya zanto za ta shiga wani hali mai wahalarwa to shine aka ce ta ciyar ko ta rama amma ba haka kawai dan tana da ciki kawai ta ce ba za ta yi azumi ba ko za ta dan sha wahala to dama ai ana dan shan wahala ko ma mara cikin ne ai tana shan wahala saboda haka ita wahalar haɗe suke da azumin ba za su rabu ba don haka ana iya jure ma wata 'yar wahala da za a iya mata juriya dan a samu ayi azumin shi yasa annabi ya ce ta yi azumin watanta sannan ta kiyaye mutuncinta sannan ta bi mijinta to a ranar gobe kiyama za a ce da ita ga ƙofofin aljanna nan takwas ta zaɓi wacce take so ta shiga ta nan a ba ta dama sai ta zaɓi aljanna da za ta shiga to duk wanda yana nuna mana muhimmancin mace musulma a irin wannan gwagwarmaya da ƙalubale da daga da ake ciki da zanto tana da ta riƙe makamin kyawawan ayyuka tare da ita da wannan za ta iya cin nasara a cikin gwagwarmayar da ake yi sannan daga sannan makami na uku wanda shi kuma shi zai taimaka na ɗaya na biyu ya inganta shine ilimi na shari'a mace ya zanto tana da ilimi gwargwadon abin da ya kamata ta samu na shari'a ta san abin da za ta inganta imaninta da shi ta san abin da za ta yi ayyukan farilla da shi ta san abin da za ta yi wa mijinta da'a a cikin abin da bai saba wa Allah ba ta san abin da za ta tsare haƙoƙinta da haƙoƙin mijinta wannan wajibi ne akan kowace mace musulma ya zama tana da wani kaso na ilimin shari'a yana daga cikin damar da su magabta suka samu suke amfani da ita a koyaushe jahiltar 'ya'ya mata da suka yi game da sha'anin shari'a ba su san musuluncin ba shi yasa da an kawo musu wani abu na ƙyale-ƙyale da ƙarerayen banza sai su gaskata da an tuhumi musulunci da wata tuhuma ta banza ta wofi sai su yadda a ce musulunci ko musulmi suna wulaƙanta mata suna hana mata fita su tafi inda suka ga dama suna hana tauye musu 'yancinsu suna hana su kaza suna hana su kaza kenan sai ta hau wannan magana sai ta yadda da ita saboda ƙarancin ilimin shari'a ƙarancin ilimin addini wannan ya sa suke amfani da wannan to kaga ashe wajibi ne ga mace in tana so a wannan daga da wannan ƙalubale da muke ciki na zamani ta yi nasara a kan magabtanta to ta samu makaranta ta shiga ko ta samu wanda za ta rika koyar da ita karatu ta da za ta san yaya za ta inganta imaninta yaya za ta inganta ayyukanta na farilla yaya za ta san haƙoƙinta da haƙoƙin mijinta Allah subhanahu wata'ala yana cewa hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun yanzu waɗanda suke da ilimi za su zama daidai da waɗanda ba su da ilimi ba za su zama ba wanda yayi wacce ta yi ilimi ba za ta zama daidai da wacce ba ta yi ba lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya saukar da ya ayyuhal ladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara ya ku waɗanda suka yi imani ku tsare kawunan ku tsare iyalanku daga shiga wuta sayyidina ali ya ce abinda ake nufi ku ba wa iyalanku tarbiya sannan ku kuma koyar da su ilimi addibuhum wa allimuhum ku ba su tarbiya sannan ku koyar da su ilimi wannan shine zai tserar da su daga shiga wuta mu ga matan annabi sallallahu alaihi wasallama da Allah yake magana da su Ya ce da su wadhkurna ma yutla fi kunna min ayati lahi wal hikma ku rika tuna abin da ake karantawa a gidajenku na ayoyin Allah da hikima wato sunna Allah subhanahu wataala ya ja hankalin matan Annabi sallallahu alaihi wasallama da cewa su rika bitar abin da suke ji ana karanta musu na Alƙur'ani ko yaushe sannan da sunnar Annabi da suke gani da aikace ayyukansa da maganganunsa a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama tun a karan farko mata sun fahimci wannan damar cewa dama ce dole su nema wa kansu ilimi ilimin da zai tserar da su gaban Allah subhanahu wata'ala suka zo suka turo wata mace kamar yadda yake cikin sahih bukhari hadisin abu sa'id al-khudri suka turo wata mace zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulullah ghalabaka alaina rijal maza sun kwace mana kai saboda koyaushe annabi sallallahu alaihi wasallam yana tare da maza a masallaci yana tare da maza an fito za a yi tafiya yana tare da maza in za a je yaƙi yana tare da maza ko ina tarayyarsa da maza yake saboda haka sai suka turo wata mace mai hankali ta zo ta samu manzon Allah ta ce ya rasulullah maza fa sun kwace mana kai don haka mu ma ka sa mana wata rana da za mu rika zuwa da za ka rika zuwa kana koyar da mu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ku zaɓi inda kuke so ku rika haɗuwa ni kuma zan zo koyar da ku suka faɗi gidan wata ɗaya daga cikinsu annabi sallallahu alaihi wasallama ya riƙa zuwa yana koyar da su ga wannan yana nuna cewa mace ba za ta samu wayewa ba sai idan ta fahimci cewa ita ma tana da haƙƙi ta san ilimin addini ta san abin da yake wajibi a kanta da abin da yake haramun ta san ya za ta bauta wa Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya karfafi wannan a lokacin rayuwarsa shi yasa matansa suka zamo masu ilimi sai da tuna Aisha da yake ta ya aure ta tana yin kankanwa ta zauna da shi a wasu 'yan shekaru a wannan 'yan shekaru ta samu ilimi ba kaɗan ba a cikin wato daga annabi sallallahu alaihi wasallama hadisanta kadai da aka tattara hadisan na Aisha sun kai dubu biyu da ɗari biyu da goma wato tana cikin mutane bakwai waɗanda suka fi kowa yawan hadisai daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama ita ce kallabi tsakanin rauna <clears throat> ba don komai ba saboda nacin da take da shi naci ne da ita wajen tambaya naci ne da ita wajen ta nemi abin da bata sani ba a gaya mata haka take da wannan yawan tambaya kamar yadda aka sifanta ta sannan ta zanto a cikin sahabbai har ma a wasu fannoni na ilimi ana cewa su kansu sahabbai sai sun je sun tambaye ta akai musamman abin da ya shafi fara'id abin da ya shafi rabon gado ce sahabbai suna aikawa a yi musu tambaya a wajen da Aisha ya abin yake ya abin yake to haka nan sauran matansa su ma suka kwankwaɗi ilimi daga annabi sallallahu alaihi wa sallama zaman su da shi ba su bari abin ya wuce su ba annabi sallallahu alaihi wa sallama akwai wata mata ana kiranta shifa al'adawiyya shifa bintu abdishams al'adawiyya wata mata ce wacce tun a jahiliya ta iya rubutu kun san a wancan lokacin ba kowa iya rubutu ba a cikin larabawa sai 'yan kaɗan to ita tana cikin 'yan kaɗan da suka iya rubutu da karatu saboda ka tun a lokacin jahiliya kafin zuwa musulunci <clears throat> ta iya rubutu da karatu ta koya wa hafsatu matar annabi sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ta koya mata kuma yadda za ta kyautata rubutunta ya zama na ta zauna da hafsa ta koyar da ita wannan har ma eh, wato ita wannan mata tana daga cikin wato matan farko da suka musulunta farko tana cikin waɗanda suka fara musulunta tun a makka ta yi hijira tare da annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa madina kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana girmama ta har yakan je gidanta wani lokaci ya yi bacci a gidanta ta ta samar masa wani abin shimfiɗa take shimfiɗa masa wata darduma wani zani nata take shimfiɗa masa akai yake kwanciya bayan ya rasu ƴaƴanta suka rika wato bayan ta, ta rasu 'ya'yanta suka gaji wannan zanin da manzo Allah yake kwanciya a kansa har lokacin da wani basarake ya kwace ya kwace mata wannan zanin ya kwace wa 'ya'yan nata Marwan ibn al-Hakam to wannan mata a lokacin sayyidina Umar a lokacin sayyidina Umar saboda iliminta da hankalinta ita ce ya nada ta zama yar hisbar kasuwa tana bin yan kasuwa tana ga yadda suke harka ciniki kaga wanda ya nuna wato idan mace ta yi ilimi babu irin matsayin da ba za ta iya riƙewa a cikin al'umma ba matukar dai ya dace da irin yanayinta da irin halittar da Allah ya mata to haka nan aka yi ta samun mata daban-daban waɗanda suka yi karatu suka zama wani abu a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama aisha radiyallahu ta'ala anha tana yaban matan mutanen madina tana cewa ni'ma nisa'ul ansar lam yamna'hunna haya, an yata'allamna an yatafaqqahna fi din ce ma dalla da matan mutanen madina ba su bari kunya ta hana su su yi karatun addini ba wannan makami ne babba da mace musulma ya kamata ta riƙe domin ta fuskanci duk wani ƙalubale na wannan zamani babu wani lokaci da ake jeho wa mata shubha dan a raba su da mutuncinsu a raba su da al'ada su mai kyau a raba su da su irin wannan lokaci ƙungiyoyin haƙoƙin mata na banza da wafi wanda suka cika rayuwarmu kullun suna nan suna ta hurewa mace kunne suna nuna mata ta tashi ta kwaci ta kwaci kanta ta kwaci kanta daga ta kwaci kanta daga Allah da manzansa ta kwaci kanta daga musuluncinta shine ma'anar ta kwaci kanta saboda haka babu abin da mace za ta fuskanci irin waɗannan 'yan fashin addinin 'yan fashin imani ba abin da za ta iya fuskantar su ta kwaci kanta ta yi nasara sai da ilimi saboda haka dole ne ku dage wajen neman ilimi da wajen neman sanin Allah ba kawai ita yarinya ya mace ai ta tura ta boko ba ba akwai yadda ita qur'ani ba akwai yadda ta hadisi ba akwai mata fiqh ba wannan yanzu nan za ta zama yan rajin kare haƙƙin mace za ta zama feminist in ba ai wasa ba za ta zama su su yan yan kare haƙƙin mace ne sannan abu na hudu mace ta san matsayinta a gidan mijinta ta san ita wace ce a gidan mijinta kuma wani irin aiki Allah subhanahu ta’ala ya dora mata a gidan mijinta saboda a yanzu a yadda su abokan gaba magabta suke nunawa shine wato da miji da mata a gidan aure kamar madambata ne a filin dambe haka ake aka ake nunawa kamar madambata biyu an sa su a filin dambe kowa yana kokari yadda zai kai dan uwansa kasa to haka ake suranta gidan aure kullun aka tashi magana akan mace a gidan aure sai ayi ta gaya mata yadda za ta kwaci hakanta daga in ba tashi kuka yi ba mazan nan sai su danne mu mazan nan sai su yi kaza ana nuna mata cewa wani wani rikici ake wani fada ake wata rigima ce kowa ya zage kwanjinsa ya ya ya kai dan uwansa kasa <coughs> wanda kuma Allah ba haka ya gaya mana ba shi Allah ya gaya mana cewa zaman mace da miji a gidan aure zama ne na soyayya da rahama soyayya da tausayi ya so ta ya tausaya mata ita ma ta so shi ta tausaya masa kowa ya yi wa kowa waɗannan abubuwa guda biyu matarsa ta so mijinta ta tausaya wa mijinta shi ma ya so ta ya tausaya mata min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma bainakum mawaddatan wa rahma Allah ce ya halicci maza ya halitta ya halitta muku mata dan ku samu sukuni gare su sannan kuma ya sanya soyayya da rahama a tsakankaninku to haka ita wannan soyayya da rahamar ba wai ta bangare ɗaya bane kamar yadda wasu masu wani rikitaccen tafsiri suke kokarin su ce ai miji da farko zai so matar shi ne sanda tana budurwa sanda tana kanuwa, amma in ta tsufa kuma sai rika tausayin ta wato ana so a ce a farko soyayya ne ba tausayi na ƙarshe kuma tausayi ne ba soyayya da kuma alqur'ani shi ba haka ya nuna ba Alƙur'ani ya nuna ita soyayyar da tausayin daga duka bangarorin ne biyu kuma soyayyar da tausayin ba wani ba wani zango bane take karewa miji yana san matar shi tun lokacin da ya aure ta har ta koma ga Allah shi ma ta so shi tun lokacin da suka zama miji har lokacin da Allah zai raba su hakanan ya tausaya mata hakanan ta tausaya masa duka abubuwan nan guda biyu ana buƙatar su ta bangarori guda biyu kuma ba wani zango takaitacce ba a duka kowane zango wannan shine ma'anar ayar waja'ala bainakum bainakum da ku mazan da ku matan Allah ya sanya mawaddatan wa rahma haɗe suke da mawadda ɗin da rahama haɗe suke ba maganar cewa da farko ya sota daga ƙarshe ya tausaya mata a'a soyayya ba za ta fita ba a ƙa'ida haka nan kuma rahamar ita ma tana nan tun a farko ba sai a ƙarshe ba to wannan shine abin da Allah subhanahu wataala ya suranta gidan aure yadda ubangiji ya ba mu hotonsa hoto ne na wurin da za a samu soyayya da ƙauna haka ba fili ne da damba ba ba fili ne na ma'araka ba na gwagwagwa har a zauna ana ziga ki shi ma kuma ya koma gefe ana ziga shi ce ke namiji ba dan goyo bane eh, to kai kuma kakka zama mijin ta ce kaza kaza kaza kowa ana ziga shi saboda haka kowa ya rika jin cewa ai wani gwagwarmaya ake yi a gida kuma kowa yana son ya ga shi ne ya yi nasara ba haka matsayin aure yake a musulunci ba matsayi ne na a taimaka wa juna a agaza wa juna a so juna a ji tausayin juna a yi wa juna nasiha inda ya kamata wannan ita ce rayuwar aure to mace ta fahimci gidan mijinta menene daurinta Allah wata ala da farko ya sanya dokoki na zamantakewar gidan gidan aure dokar farko shine ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa maza suna wato bisa suna sama da maza suna sama da mata su ne za su shugabanci gida saboda babu inda aka taɓa yin wata haɗaka babu kuma shugaba kuma wannan haɗakar ta je ko ba za ta je ko'ina ina ba dole a samu wani guda ɗaya zama shugaba an ce ga mata ga miji watakila suna da 'ya'ya dole dai a wannan usra ɗin wannan ahalin a samu shugaba wanda shine jagora shine babba kaga ba za yiwu a ce ita ce za ta jagoranci da mijin da 'ya'yan gaba ɗaya ba wannan hankali ba zai karɓa ba kuma in an faɗi haka ma ba za ta yiwu ba sannan ba za a yi a ce dukansu jagorori ne ba ita jagora shi jagora saboda haka kowanne yana ji da fawarsa to kaga an koma gidan damba kenan sannan kuma ba zai yi a ce cikin ƴaƴan ne za a saka wani jagora ba daga dole dai a zaɓi ɗaya shine mijin kamar yadda Allah ya ce ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa ma anfaqu min amwalihim saboda Allah ya fifita ɗa namiji da da wasu abubuwa da ya fifita shi da su Allah ya fifita ɗa namiji da ƙarfi da jajircewa da juriya fiye da ƴa mace wannan bisa bisa wato duban jinsi jinsin ɗa namiji ya fi jinsin ya mace wajen waɗannan abubuwa tana yiwa a samu wata guda ɗaya wadda za ta fi wani cikin maza waɗannan abubuwan amma dai aka kalli jinsin gaba ɗaya jinsin eh, da wato namiji ya fi ya jinsin ya mace ƙarfi da da juriya da abin da shi a ɗabi'ar ɗan adam ma an san irin ayyukan da namiji yake yi da kuma ayyukan da mace take yi ba ba ba a cewa aikin da mace take namiji yake yi shi mace za ta yi to wannan shine fadar Allah subhanahu wataala da yace walaysa dhakaru kal unsa namiji ba daidai yake da ya mace ba Allah bai daidaita su ba to na farko wannan shine ka'ida ta farko da ya kamata mace ta fahimta a ta da mijinta cewa Allah ya bashi shugabanci a hannunsa <clears throat> kuma Allah zai tambaye shi akan wannan shugabanci da ya bashi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati a sannan abu na biyu ta yadda da tsarin da ubangiji ya raba ya ba wa kowa aikinsa namiji Allah subhanahu wataala ya ɗora masa alhakin ciyarwa ya ciyar da matarsa ya ciyar da 'ya'yansa waɗanda suke ƙarƙashinsa ciyarwa ba za ta yiwu ba yana zaune a gida ya ciyar dole ya fita nema فاسعوا إلى فاسعوا إلى وإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله saboda haka in ya tashi dole ya fita ya tafi nema saboda haka shi aka bashi damar ya fita ya je ko ina ya nemo abin da iyalansa za su ci ita kuma Allah subhanahu wataala ce wa qarna fi buyutikunna ku kuma mata ku zauna a gidaddajinku ku zauna a gidaddajinku domin ayyukan kuma da shi namiji ya bari na gida ku kuma sai ku yi ko za ku kula da tsaftar gida Ku za ku kula da yara ƙanana idan akwai su wajen kula da su da tarbiyyar su sannan ku za ku shirya wa shi wancan da ya fita fafutuka <coughs> na nemo muka abinci in ya dawo inda zai samu hutawa to sai zanto wannan shine tsarin da Allah ya al'aslu shine al'aslu ga mace alqarar alqarar fi baitiha ta zauna a gidanta shine ma'anar wa qarna fi buyutikunna ta zauna a gidanta to wannan shi ne asal akan iya samun wani dalili da zai sa mace ta fita nema kasancewar babu wanda zai yi mata ko saboda wasu dalilai da za ta su fidda ita amma ba shine asalin ba asalin shi ne shi ya fita ita ta zauna yanzu waɗanda suke yaƙi da tsarin Allah suke so su lalata rayuwar ɗan adam suka suke su su juyar da abin ne a ya, maza a hana su aiki a bawa ‘ya'ya mata su kuma ‘ya'ya maza ɗin nan su ne za su yi aure su za su ciyar da iyalan su za su yi komai amma su an bar su ba aiki suna gida su kuma matan da babu komai a kansu sai dai su a yi musu su kuma an fito da su yanzu ka je wasu ƙasashe da aka ɗauki wannan tsarin kusan abubuwa duk sun canza <coughs> kamar yanzu ƙasar indonesia sai ka samu namiji nawa ba ya da aikin yi matarsa ce take fita ta je aiki ce yana gida kwanci an bar masa gyara yana gida yana yana yana kula da cire pampers da sa pampers da wanke kashi da waye da waye ita kuma ta tafi ofis. ɓaura ka shi zai tashi ba abinci in ta dawo ta ci gobe kuma ta fita shi kuma yana nan zaune a gida kaga an juya abin shi ya dawo zaune a gida shi ya dawo wa karna ya dawo a qarru fi biyutikum maimakon wa karna fi nan ita kuma ta zama ita ce take yawo neman masa abinci to kaga wannan gaba ɗaya an canza fitira an canza yanayin halitta yanayin halitta da Allah subhanahu wataala ya tsara ya tsara ta ta kasance annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa almar'atu aura wa innaha idha kharajat istashrafaha ash-shaytan wa innaha latakunu aqraba ila Allah minha fi qa'r baytiha annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa hadisi ne sahihi yana cikin al-mu'jam al-awsat na tabarani ah, <clears throat> daga abdullahi dan dan umar annabi yake cewa mace al'aura ce idan ta fita shedan sai ya makalkale mata sai ya dafalfale mata ya samu abin da zai yi tarko da shi ya kama wasu daga cikin ribataccen yakinsa annabi ya ce to in ya fita shedan sai ya makale mata wa innaha latakunu aqraba ila Allah minha fi qa'ri baitiha lokacin da take gidanta tafi kusanci tafi samun kusanci da Allah lokacin da take gidanta tsakiyar gidanta shine qa'ri baitiha shi yasa zamu ga annabi sallallahu alaihi wa sallama duk da ya ce mata su fita su je masallaci kada a hana su in sun nemi izini a bar su su tafi amma sai ce su amma su tsaya su yi sallah a gidan dajin su yafi musu lada ce tamna'u ima allahi masajid Allah wa buyutuhunna khairul lahunna kada ku hana mata bayan Allah zuwa masallatai in sun nemi izini amma su yi sallah a dakunan su yafi musu alkhairi saboda haka da mace a Madina da take da gida a Madina da ta fita ta je ta yi sallah a masallacin Annabi da ta yi a gidanta ta yi a gidanta ya fi lada ta yi a gidanta ya fi wanda za ta je masallacin annabi ta yi sallah annabi shi yake wannan maganar lokacin da yake gaya wa duka mata a madina yake cewa a basu su tafi amma su yi a gida a basu su tafi wanda masallaci masallacinsa ya ce amma ku basu su yi a gidansu ya fi su zo masallaci na su yi wanda yake nuna cewa <clears throat> zaman mace a gidanta shine asali sai idan ya zama babu babu yadda aka iya saboda wasu lalurai sai babu laifi ta fita sannan abu na na gaba <clears throat> wanda shi ma muhimmi ne kwarai da gaske a zamantakewa ta miji da mata shine a hijabinta wannan ba wai zamantakewa ta tsakaninta da mijinta ba a rayuwarta gaba ɗaya hijabinta <clears throat> yana daga cikin abin da ake ta ƙoƙarin a raba mata da shi shine sutura ta mace ta ya an sani cewa <clears throat> wato ɗan adam yana daga cikin abin da yake ƙara mutunci da shi suturar da yake sanye da ita tana ƙara masa mutunci tana ƙara masa kwarjini tana ƙara masa daraja babu kuma sanda darajarsa za ta zube sanda ya zama na tsiraicinsa ya bayyana lokacin darajarsa ta lalace shi yasa lokacin da nabi adam alaihi salam da hawa'u suka ci wannan itaciya da Allah ya ce kada su ci hukumar farko da ta fara samun su na saba wa Allah shine sitirar da take jikinsu ta zube suka ga tsaraicin kansu miji da mata ne amma su waye gari a cikin gidan aljanna suna yawo ba ba sutura abu ne akwai damuwa. akwai dabuwa farkon abin da ya jawo musu kenan <clears throat> shi ne bayyanar al'aurarsu a wasu wasa lahuma shaitan libidiyar lahuma ma wuri anuwa min sau'atihi ba ƙala ma na ha kuma rabu kuma an hadhi shajara illa ta kuna malakai ne au ta kuna min alhalidi wa ƙasama huma inni la kuma liminan nasihi fa dalla huma bi gurur ولما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما wa tafiqa Sifani alaihima min waraqil da ya musu rantsuwa ya ruɗe su ya ce abin da ya hana Allah ya hana ku ku ci wannan itaciya saboda in kun ci za ku dawwama a nan ku zama mala'iku kuma ku dawwama aljanna da ya ruɗe su suka ci suna ci sai tsiraicin ya bayyana duk kayan jikinsu sai suka cire shine Allah ce falamma zaqa shajara badat lahumu sau'atuhuma wa tafiqa yakhsifani Alayhi min warq aljanna sai suka rika jawo ganyayyakin gida aljanna suna rufe jikinsu wanda yake nuna maka duk sanda saban Allah yayi yawa to tsiraici kuma zai karu ana ƙara dannawa cikin sabawa Allah ana ƙara tsiraici ga duba ƙasashen yamma ƙasashen turai a da ba haka matan eh, matansu take ba in ka duba tsofaffin hotunan su na baya can za ga cewa sitira suke sawa cikakkiya ga ga mace baturiya a da sai kamar kamar ke din da kika sa hijabi haka zaki ganta ko ba hotunan su na 1950 50s haka ko 40s ko 30s haka haka zaka same su amma da yake ana ta ƙara bijirewa addinin suna ta ƙara sabawa Allah sai suturar ƙara fita sai ƙara har gashi an dawo irin yadda mace take tafiya tsirara to haka duk sanda saban Allah ya rika yawa to haka nan tsare ce kuma zai ta bayyana don haka babu abin da ya kai wa mace daraja irin ta rufe tsiraicinta ta yi shiga ta kamala to a lokacin ne kuma darajarta za ta ƙaru a waɗannan kaɗan daga cikin makamai wanda sai da su ne mace musulma za ta iya fuskantar duk wani ƙalubale da muke fuskantar shi a yanzu ƙalubale ne da ya shafi ta ita karan kanta wasu na ƙoƙarin su yi zabarinta su yi fashinta su raba mata su raba ta da Allah su raba ta da annabin annabin Allah <clears throat> sannan ƙalubalen da yake fuskantar ta wajen yaya za ta yi ta tarbiyyanci ‘ya'yan da take haifa yadda su za su taso su ma su samu kariyar da ta samu rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil da imama wannan addu'a da uwa mace take yi wa ‘ya'yanta cewa Allah subhanahu wataala ya bata ƴaƴa da su faranta mata rai su zama abin koyi ga mutanen kwarai yaya za ta yi ta cimma wannan wannan burin shi kansa wannan kalubale ne a wannan zamanin da ake yakar mu da abubuwa da yawa ana yakan mu da abubuwan da muke gani a waje in mun fita ana yakan mu da abubuwan da muke gani a cikin gidajenmu a kafofin watsa labarai talabijin fina-finai iri-iri ga sunan series-series da ake ta yi ba kuma komai ake sawa irin a ciki ba sai wannan gubar ya za a lalata mana tarbiyya ya za a lalata mana zamantakewa za a tarbuta mana ƴaƴanmu ta kai ga wayoyinmu mu kanmu wayoyin da muke riƙewa su kansu cike suke da wannan gubar mu muke ɗauka da hannun mu ba wa ƴaƴanmu su dinga kallo ana cusa musu wannan abin a ƙwaƙwalwarsu tun suna ƙanana ce karatu yaro yana karami kamar ka zane ne akan dutse baya bacewa to tun daga yara suna ƙanana muna ta dora su akan wannan wannan sharrin kalubale ne ta ko ina ya kewaye ki kina buƙatar ki samu waɗannan makamai a tare da ke domin ki nasara a cikin gwagwarmayar da ke makamin imani da Allah makamin ayyuka na kwarai makamin ilimi na shari'a makamin ki na sanin menene alaƙarki da gidanki na mijinki makaminki na hijabinki da suturarki ta addinin musulunci waɗannan makamai in kina tare da su to babu wata gwagwarmaya babu wata daga babu wani wato gumurzu da zaki shiga ba tare da kin yi nasara ba da ikon Allah da waɗannan 'yan takaccin kalmomi ne nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau ma ka <laughs> Subhanallah.